Kasa da makonni biyu a rufe ci gaba da rajistan waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a a faɗin Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Adama ta yi rajistan masu kada ƙuri'a dubu arba'in da biyar da casa'in da biyar a ƙananan hukumomi ishirin da ɗaya. Babban sakataren gudanarwa na hukumar a jihar Adamawa Alhaji Saliu Ya'u ya ce saboda la'akari da zaman ɗarɗar da al'ummomin kudancin jiha da ya fama da matsalar Boko Haram ta samu amincewar hukumar ta tarayya na ƙarin cibiyoyin rajista goma sai dai bai zo ma hukumar da sauki ba. Ɗaya daga cikin ah, matsalolin shi shine rashin isassun ma'aikata da muke da su wanda suka kware ah, tantuna man akwai transfer da aka yi wa ma'aikatan mu don haka ba mu da isassun ma'aikata to muna dai kokari amma aiki na ci gaba dai akwai rashin fahimta na jama'a na wannan aiki mu suna gani kamar wannan aiki ana yi kowa da kowa ne a'a akwai kashin mutane uku ne kawai ake wa wannan aiki bincike da cibiyar fadakar da jama'a ta hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Adama ya nuna 'yan siyasa na neman gurgunta shirin ta amfani da matasa yin rajista fiye da sau ɗaya. Batu da Alhaji Saliu Yawo, babban sakataren gudanarwa na hukumar zabe mai zaman kanta ta

na zan da shugaban kungiyar nakasassu ta kasa reshen jihar Adamawa Alhaji Abubakar Hosere kan kokensu a zabubbuka da suka gabata na rashin yawa mambobinsu masu hannu daya da kuma kutare rajistar zabe dalili da ya sa a baya masu irin wannan nakasar sama da dubu sittin suka kasa kada kuri'arsu eh ana nan ana mutu eh, amma tabbaci sai an ba su na dindindin kafin a tabbatar da cewa yayu yanzu dai ana nan ana yi mutu an ke ba wani damu yaya shi yanayin karbuwarsa ga wannan rukuni na na mambobin naka? Eh yanzu dai ana nan gaskiya suna fitowa kwansu da kwarkwaron suna iya kokari suna zuwa suna wannan rijistar. Kowane local government akwai cibiya daya. Wannan cibiya na kowa da kowa nan ne wa'inda suke bukata ta musamman ma a wuri ne amma sai dai ana la'akari da su ne ba tare da sai sun bi layi ba. Ana sa rar hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya za ta dakatar da aikin rajista na wucin gadi domin ta sami damar buga sabbin katuna da kuma lika sunayen waɗanda suka yi rajista domin tantancewa. Sanusi Adamu, sashin Hausa Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.